mata ta Allah ya kara mata lafiya ku ce amin Allah ya tsare mutuncinta gabanta da bayanta ku ce amin idan za ta kitso nakan gaya mata karanci a miki guda casa'in karanci a mata guda nawa kuma a casa'in din a ware guda 23 a zubo min su ta nan wurin kawai sai ki je miki kitso da a zuba su baya ai kin mutu a kin mutu ke ka a ware guda 23 a zubo su su gangaro ta ida kina haka din nan la ilaha illallah Allah ya gafarta mana ba ku ganin indiyawa idan gashi yawa sai an to sai kiga an yi haka to ai ni da an yi hakan nan la ilaha illallah kuma labari ba bane mafi yawa daga cikin maza wallahi suna son wannan abin shi kan shi gashin Allah ya sa miki shi dan ki me dan ki kwalliya ki ado da abinci Allah ka gafarta mana